akwai annoba ta wannan cuta ta coronavirus jami'an lafiya a ma'aikatu daban-daban a duniya sun nuna cewa hanyar rage yaɗuwar wannan annoba a cikinta akwai zama a waje ɗaya da rage zirga-zirga ba a san wanda za a gamu da shi a cikin jirgi ba ko a cikin mota saboda haka muna kira ga al'umma su saurari waɗannan shawarwari a rage tafiya idan ba ta zama ta larura ba muna sane cewa al'umma suna ƙaunanmu muna sane da addu'o'in da ake yi kuma mun san ana tare da mu amma kamar yadda shari'a ta nuna wa'annan matakai da ya kamata a ɗauka idan annoba ta ɓullo a cikin ƙasa a tsaya a kansu idan Allah ya yi mana maganin wannan a shirye muke a koda yaushe mu ci gaba da karɓar al'umma a wannan lokaci muna kira ga al'umma su saurari shawarwari na ma'aikacin lafiya a yawaita wanke hannu kuma duk inda aka ga alamomin wannan ciwo a yi maza a je asibiti saboda yana da saurin yaɗuwa, bai kamata a ce al'umma sun jefa kansu a cikin haɗari ba da lafiyarku da rayuwarku tana da muhimmanci a gare mu saboda haka muna godiya ƙwarai da gaske kuma muna alfahari da wannan zuwa da aka yi amma muna kira ga al'umma da su saurari waɗannan shawarwari har zuwa sanda Allah zai kawo mana sauƙi. waɗanda suka rasa rayuwarsu a sanadiyyar wannan cuta Allah ya gafarta musu waɗanda suka kama cuta Allah ya warkar da su waɗanda ba su kama ba ga baki mu Allah ya tsare mu Allah ya kare Allah ya kare mu ga baki ɗaya ya ba mu lafiya da zama lafiya mun gode subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik